sallam maka waɗannan ayoyi bisa gaskiya wa innaka laminal mursalin kuma lalle kana cikin manzannin Allah tilkar rusul waɗancan manzanni <clears throat> faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita sashin su akan sashi minhum man kallama Allah daga cikin manzannin Allah akwai wanda Allah madaukaki yayi magana da shi wa rafa'a daraja ce kuma Allah madaukaki ya ɗaukaka wani sashi ya basu su darajoji akan wani sashi wa ataina isa ibn maryam al kuma mun ba mu annabi isa dan maryam wato dalilai game da manzancinsa wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma mun karfafa masa da ruhi mai tsarki ولو شاء الله ما min الذين من بعدهم da dai Allah ya yi nufi da mutanen da suka zo a bayan manzannin nan da ba su yi yaƙi da juna ba min ba'di ma bayyana bayyinatu a bayan hujjoji sun bayyana gare su walakin ikhtalafu sai dai kuma mabiya manzannin a bayan tafiyan manzannin Allah sun saba ma juna faminhum man amana daga cikin mutane da suka zo a bayansu akwai wanda ya yi imani wa minhum man kafara daga cikinsu akwai wanda ya kafirce walau sha Allahu maktatalu da Allah ya yi nufi da ba su yaƙi da juna ba walakin Allah ya fa'alu ma yurid sai dai Allah yana aikata abin da ya yi nufi wannan aya ta 253 tana buƙatar bayani akan matsaloli guda biyu kafin mu ci gaba da karatun wannan littafi matsala ta farko Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana cewa martaban manzanninsa ba guda ba ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din waɗancan manzanni mun fifita sashi akan sashi ashe daraja ta manzannin Allah maɗaukaki ba guda ba ce wani manzon Allah maɗaukaki ya ɗaukaka shi akan wani manzo minhum man kallama Allah daga cikinsu akwai wanda Allah ya yi magana da shi wa rafa ba'dahum darajat Allah madaukaki ya ɗaukaka wani sashi da darajoji wa ataina isa ibn maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus wannan duka bayani Allah madaukaki yake yi cewa manzanninsa darajar su ba guda ɗaya bace to ba manzanni kadai ba hatta annabawan Allah su ma darajar su ba guda bace a wannan aya Allah madaukaki yace tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd a suratul isra'i aya ta hamsin da biyar. Allah yace wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi Allah mahaliccinka shine wanda yafi sanin wanda ke cikin sammai da ƙasa walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd hakika mun fifita sashin annabawa akan wani sashi kaga maganar ta zo kashi biyu a wannan aya Allah ya yace tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wadancan manzanni mun fifita sashi akan sashi a waccan aya kuma Allah yace walaqad faddalna ba'dan na ala ba'd hakika mun fifita sashin annabawa akan wani sashi wannan yake tabbatar maka cewa akwai bambanci tsakanin manzanni da kuma annabawan Allah da dai babu bambanci da ku Allah maɗaukaki bai kawo waɗannan kalmomi daban-daban ba tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd ashe kenan annabawa da manzanni ba ɗaya bane babu ko shakka akan haka illa dai malamai fahimtar su ta saba akan shin me ke bambanci tsakanin annabawan nan da manzanni an san cewa annabawa sun bambanta da manzanni amma me yake bambanta tsakaninsu akwai malaman da suke cewa innan nabiyya man uhiya ilaihi bi shar'in wa lam yu'mar bi tablighihi kamar yadda ya zo cikin sharhul aqidati tahawiya annabin Allah an masa wahayi walam umar bi tablighihi amma ba a umarce shi ya isar da wannan wahayi da aka masa ba wannan shi ake cewa annabi Allah madaukaki ya saukar masa da wahayi amma da ya bashi wahayi bai ce masa ya isar da saƙon da aka masa ba والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه shi ko manzo shine wanda Allah maɗaukaki ya bashi manzanci ah, in aka ce manzanci an ba shi sako ya isar da shi ga mutane an saukar masa da shari'a daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa amara Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya yi umarni gare shi bi an yuballiga risalatahu ya isar da wannan sako na Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ake cewa manzo don haka bambanci da ke tsakanin annabi da manzo shi annabi an masa wahayi ba a ce ya isar da saƙon ba manzo kuwa an masa wahayi aka umarce shi da ya isar da wannan sako ga mutane wannan bayani haka za ka same shi cikin sharhul aqidati tahawiya littafin ibn ah, abil izz hanafi shafi na 158 wannan magana da daddiya ce magana ce da ta samo asali daga malaman farko akwai waɗanda suke da irin wannan fahimta ka duba fathul bari mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari da goma sha biyu Ibnu hajar ya ɗauko maganar al-imam al-qurtubi yana cewa inna lafzan nubuwati war risalati mukhtalifani fi asli al idan aka ce annabci da manzanci tun asali kalmomin sun bambanta manzanci da annabci ba ɗaya bane fa inna nubuwata minan naba'i kalma ta annabci an ciro ta ne daga annaba'u wa huwa al labari فالنبي في العرف هو المنبأ آه هو المنبأ من جهة الله بأمر يقتضي annabin Allah shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wani labari, labari na umarni ga abin da ake so ya aikata. wa in umira bi tablighihi idan aka umarce shi ya isar da wannan umarni da aka masa zuwa ga mutane ila gairihi fa huwa rasulun to ya zama manzo wa illa in ko ba a umarce shi ba fa huwa nabiyyun gairu rasulin annabin Allah ne ba manzo ba wannan magana ce ta al-Imam al-Qurtubi ka kusan al-Imam al-Qurtubi babban malami ne a tarihin musulunci wa ala kull wa ala hadha al-Imam al-Qurtubi yace don haka fa kullu rasulin nabiyyun kowane manzo annabin Allah ne bila akas amma fa ba kowane annabi ne yake zama manzon Allah ba fa inna nabiyya war rasula ishtaraka fi amrin am wa huwa naba'u waftaraka fi risala da annabi da manzo suna tarayya cikin al'amari guda shine dukkansu suna samun labari daga wajen Allah tabaraka wa wannan labari shi ake cewa annaba'u yana zuwa ta siffar wahayi ga annabawa da manzanni idan aka ce wannan umarni da aka maka ka isar da shi to a wannan lokaci annabin ya zama manzon Allah idan ba a umarce shi da ya isar da wannan saƙo ba to yana nan a matsayinsa na annabin Allah hakanan al-imam al-milawi cikin faidul qadir sharha na al-jami'u sabir ka duba juz'i na farko shafi na goma sha shida yana bambanta annabawa da manzanni yace al-mashhuru bainal fuqaha maganar da ta shahara tsakanin malamai shine ma zakarahu halimi min tagayuri bambanci da ke tsakanin annabi da manzo annal farika al'amru bit tabligh abinda ya bambanta manzon Allah da annabin Allah shine umarni a isar da saƙon Allah hakanan ibn al-usaymin ya faɗa shi ma cikin sharhud wasitiyya ka duba shafi na 25 wannan fassara da malamai suke game da bambanci tsakanin annabawa da manzanni yanda suke fassara kalma ta annabci da kuma manzanci abin da ya bambanta annabawa da manzannin Allah tabaraka wa ta'ala yana buƙatar a yi la'akari da abubuwa guda biyu na farko annahu auhallahu ta'ala ilaihi bi shar'in Allah ya yi wahayi ga wani mutum ya ba shi shari'a wannan wahayi ya dullu ala annahu kunu ala shari'atin yastaqillu biha idan ka ce annabin Allah shine mutumin da aka bashi wato wahayi an aiko masa wahayi amma ba a umarce shi da ya isar da wannan sako ba abin lura a nan shine wato annabi an ba shi shari'arsa shi kadai kenan a yi la'akari da wannan na biyu annahu la yi umar bi tabligh Allah bai umarce shi da ya isar da wannan saƙon ba shi yasa aka ce masa annabi bal inna ma huwa mukallafun bi nafsihi fa ka'anna shari'ata allati uhiya ilayhi uhiya biha ilayhi muhtassa bihi fa yatadayyanu bi kamar kenan Allah ya saukar masa da wani wahayi ya bashi shari'a wanda zai yi aiki da ita shi kadai wannan shine abin da muke fahimta cikin bayanin malamai magabata Allah shi musu rahama na farko annabin Allah an ba shi wahayi ya yi aiki da shari'a shi kadai kenan ana samun annabi mai aiki da shari'a shi kadai sannan na biyu ba a umarce shi da ya isar da wannan shari'a ba to anan ne malaman sunna da dama suke ganin an samu kuskure. ga wanda ya ɗauki fahimtar abin da ya bambanta annabawa da manzannin Allah wato shi ne isar da saƙon Allah ya saba ma yadda Allah ya siffanta annabawa a cikin alƙur'ani wannan fahimta da malamai suka yi riko da ita kuma fahimtar gata nan da ɗaɗɗiya tun daga malaman farko babu shakka an samu kuskure ciki saboda in ka ce annabin Allah an ba shi shari'a ya yi aiki da ita shi kadai kar ya isar da wannan shari'a ga wani to wannan fassara ta saba ma ayar alkur'ani kamar misali a suratul ma'ida aya ta 44 Allah ya ce inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء Allah tabaraka wa ta'ala yake mun saukar da littafin at-taura wanda cikin littafin akwai shiriya kuma akwai haske wannan littafi na at-taura annabawa suna hukunci da shi inji Allah tabaraka wa ta'ala kuma abinda malamai suke cewa bambanci tsakanin annabin Allah da manzo shi manzo an ce ya isar annabin Allah kuwa an ba shi wahayi ya yi aiki da shi shi kaɗai. ba a umarce shi da ya isar ba ga kuma abin da Allah ya faɗa annabawa suna aiki da littafin attaura har ma kuma Allah ya ce wato suna aiki da shi wajen karantar da mutane wa kanu alaihi shuhada ya zamanto sun kasance suna shaida suna kulawa da wannan littafi kamar yadda Allah ya ba su amanarsa a kuma in ka dawo ta sashin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin al-imam bukhari hadisi na 3455 al-imamu muslim hadisi na 1842 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya banu isra'ila sun kasance annabawa suke shugabancinsu kalma ta siyasa ta fito daga bakin annabi muhammad ta shugabanci tun a wancan zamani kanat tasusuhumul anbiya'u in ji annabi sallallahu alaihi sallam banu isra'ila manzon Allah ya ce annabawa suke tafiyar da siyasansu wato annabawa suke tafiyar da shugabancinsu sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun duk sa'ilin da annabi ya rasu sai wani annabi ya maye gurbinsa ya zamanto shi zai ci gaba da shugabancin banu isra'ila wa innahu la nabiyya ba'di annabi sallallahu alaihi wasallam ya to ni kam babu wani annabin da zai taho a bayan na tafi ku tabbatar da wannan banu isra'ila su ne Allah madaukaki ya dora su akan wannan tsari kaga wannan ya gwada cewa annabawa suna aiki da littafi eh, sabanin abin da malamai suke siffanta annabawa su ce annabin Allah an masa wahayi ba a umurce shi da ya isar da wahayin ba shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana banu isra'ila tasusuhumul anbiya' banu isra'ila annabawa suke shugabancinsu idan annabin Allah ba a umarce shi da ya isar da saƙo ba ta ina kuma zai shugabanci wani yana da kyau mu gane inda malamai da dama suke ganin kuskure a cikin wannan fahimta na cewa bambanci tsakanin annabin Allah da manzo shine shi annabi an ba shi wahayi amma ba a umarce shi da ya isar da wahayin ba ga kuma abinda da ayar alqur'ani ta faɗa yahkumu bihannabiyuna alladhina aslamu annabawa suna ta hukunci da littafin attaura idan annabi ba a umarce shi da ya isar da wahayi ba <clears throat> ya za a yi ya yi hukunci ga wasu da wannan littafi na attaura ashe kenan annabawa suna isar da saƙon Allah ga mutane kamar manzannin Allah su ma babu bambanci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi kuma ga ayoyi na suratul zukhruf <clears throat> aya ta shida zuwa ta bakwai Allah maɗaukaki ya ce wa kam arsalna min nabiyyin fil awwali wa kam fil awwali annabawa nawa muka aika cikin zamanin farko ashe kenan annabin Allah ma Allah ya aike shi da sako don haka cewa bambancin annabi da mursali shine annabi ba umarce shi da isar da sako ba wannan ya saba ma ayar alqur'ani wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un babu annabin da zai zo musu face suna izgili gare shi daga cikin waɗanda suka yi wa musulmai matashiya akan wannan kuskure da ke cikin irin wannan fahimta na cewa bambanci tsakanin annabin Allah da mursali shine ta wajen umarni a isar da saƙon Allah da kuma aiki da shari'ar da Allah ya ba mu annabin Allah daga cikin malaman da suka tsinkayar da al'ummar musulmai akwai Muhammadu Aminu Shankiti a tafsirinsa Abwaul Bayan ka duba mujallar na biyar shafi na da talatin biyar. Muhammadu Amin Allah ya ji kansa yace mashtahara ala alsinati ahlil ilmi maganar da ta shahara ɗinnan a harsunan malamai kaga shi da kansa ya san malamai ke da wannan fahimta kuma malaman ba na yanzu ba tun daga na farko malamai da yawa suna da irin wannan fahimta cewa bambanci tsakanin annabi da mursali shine ta wajen isar da saƙo al ah, aminu a tafsirinsa ya ce wannan fahimta da ta shahara a tsakanin malamai min annan nabiyya huwa man ah, auhallahu ilaihi man uhiya ilaihi bi wahayin wanda aka yi masa wahayi walam yi umar bi tablighihi ba a umarce shi da ya isar da wannan wahayi ba wannan shi ake ce ma annabin Allah wa annar rasula huwa annabiyyu allazi auha ilaihi manzo kuwa shine wanda annabin da Allah ya masa wahayi wa umira bi tablighi ma auha ilaihi Allah ya umarce shi da ya isar da wannan wahayi Muhammadu Aminu Shankiti rahimahullahu ta'ala ya ce wannan fahimta gairu sahihin wannan fahimta bata inganta ba me dalili saboda waccan magana da Allah ya faɗa ba kuma nan kadai ba ayoyin alqur'ani da yawa ya kawo misali da aya ta suratul hajj aya ta hamsin da biyu wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin in ji Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba mu aiko annabi kafin kai ba kuma ba mu aiko manzo kafin kai ba in aka ce arsalna mun aika zuwa ga wasu Allah ya ce ba mu aiki annabi zuwa ga wasu ba ba mu aiki manzo zuwa ga wasu kafin zuwanka ba ashe kenan da annabawa da manzanni dukkansu Allah ya ba su sako su isar ga wasu yace yadullu ala anna kullum huma mursalun wannan aya tana nuna cewa kowane ɗaya daga cikinsu mursali ne annabi mursali ne shi ma mursalin mursali ne idan aka ce rasul huwa mursalin annabiyu huwa mursalin da annabin Allah da manzo dukkansu Allah ya aike su da sako wa annahuma ma'a zalika bainahuma tagayo sai dai kuma zaka ce to ma'anarsu su guda kenan la saboda Allah ya bambanta su a cikin alqur'ani Allah da kansa yayi bayanin wani wuri ya kira annabawa a wani wuri ya kira manzanni tunda Allah ya bambanta tsakaninsu babu shakka akwai bambanci me bambancin kai dai baka sani ba amma cewar ta wajen isar da saƙo ne wannan kuskure ne to ba shi kadai ba akwai wani malami da ake kiran shi al-ashkar yana cikin fitattun malamai na wannan zamani wanda ya sallaci gawar Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kanshi yana da littafai da yawa daga cikinsu akwai ar-rusul war risalat in ka duba littafin yana magana ne a kan manzanni da siffofinsu shafi na goma sha hudu zuwa sha biyar ya ce wannan fahimta fa akwai kuskure cewa bambancin da ke tsakanin annabi da manzo shi annabi ba a umarce shi da ya isar da saƙo ba manzo kuwa an umarce shi ya isar da saƙo ya ce wannan fahimtar fa da kuskure ولقد بين القرآن الكريم أن الأنبياء كانوا يبلغون الناس برسالات التوحيد alkur'ani ya tabbatar da cewa suma annabawa suna isar da saƙon tauhidi ga mutane kamar yadda Allah ya faɗa a suratu Ali Imran ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nas kaji yadda Allah ya maganan nan ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwata Sun yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah ashe kenan annabawa suna isar da sako ga mabiya mutane mabiyansu ah, suna isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala ga mutane kamar yadda manzanni suke isarwa Allah bai ba da littafi Allah bai ba da shari'a Allah bai taba bada annabci ga wani mutum ba sannan a samu mutumin yana gaya wa mutane ku bauta min maimakon ya ce ku bauta ma Allah ashe hatta <clears throat> annabawa magana da suke kenan irin wadda manzannin Allah suke yi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun sai Allah ya faɗa a ƙarshe wala ya'murakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba wannan magana da Allah ya faɗa wala ya ya'murakum yana magana ne a kan waccan kalma da aka faɗa ta farko ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu kitaba wal hukma wan nubuwa wato hatta wanda aka bashi annabci kaga maganar ta shine wala ya amurakum kama ana nufin hatta annabi baya umarni gare ku ku bauta ma wani wanda ba Allah ba ko ko ku riki mala'iku sune ababen bauta ko ko ku riki annabawan Allah sune za ku bauta musu arbaban su zamanto iyayen gijinku a ya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun suratu ali imran sannan al-ashqar yace wa tawa'ada Allahu alladhina yaktumuna al-ilma bil la'n idan kace annabin Allah bambancinsa da manzon Allah shi manzo an umarce shi da ya isar shi ko annabi ba a umarce shi da ya isar ba kenan an ba shi ilimi sai aka ce ka yi aiki da ilimin kai kaɗai kar ka gaya ma kowa to idan ya ɓoye ilimi yaya kuma maganar Allah ta suratul baqara innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun idan ka ce annabi an bashi umarni yayi aiki da shi shi kadai kar ya gaya ma kowa kaga kenan kana nufin ya ɓoye ilimi shi ko abin da Allah ya faɗa innal lazina bai ware wasu ba duk waɗanda aka saukar da wani ilimi na littafi ko shiriyar Allah maɗaukaki aka ba su fahimta a kansa suka ɓoye wannan ilimi ba su isar da shi ga mutane ba duk mutumin da ke da ilimi na shari'a Allah maɗaukaki ya ce matuƙar bai isar ba ula'ika yal'anuhumullahu waɗannan Allah ya tsine musu albarka wa la'inuna kuma masu tsinuwa sun tsine musu albarka In lallazi na tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim kenan in ka ce annabin Allah an ba shi wani ilimi sai aka ce kai aiki da wannan ilimin kai kadai kaga kenan yana da wani ilimi na tauhidi babu ilimi mai albarka kamar ilimin tauhidi ilimin sanin Allah da cancantar abota masa amma duk da haka ya ki gaya wa mutane ya zauna yana aiki da iliminsa shi kaɗai kaga ya ɓoye ilimi kuma wannan aya ga abin da take nunawa kaga kenan yana iya shiga ƙarƙashin wannan aya ta Allah maɗaukaki. Allah ya sa mun gadi sannan in ka dawo ta sashin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ulama warasatul anbiya malamai su suke gadon annabawa malamai su suke gadon annabawa wannan magana tana da ma'ana kamar kashi biyu na farko zamanin da kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan manzo ya taho in ya tafi annabi shi yake ci gaba da karantar da mutane amma daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ke shi manzo ne sai Allah ya datse wannan tsari na aiko annabawa a bayan mursali sai ya zamanto malamai su suka gaji aikin annabawa a zamanin banu Isra'il to wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta sashi na biyu tana nuna mana cewa malamai sun ɗauki aikin annabawa me aikin malamai su isar da ilimi ga bayin Allah kaga sun gaji wani aiki na annabawa ashe aikin annabawa shine isar da ilimi zuwa ga bayin Allah don haka malamai sai suka gada a yanzu kaga wannan magana cewa annabawa ba sa isar da ilimi ga wasu ya saba ma hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa al ulama ambiya anbiya hadisin al imam ahmad da kuma ashabu sunan wa ghairuhum ga kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bayani yana cewa <clears throat> lokacin da aka masa tambaya dangane da hadarin mutumin da ke boye ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man su'ila an ilmin fakatamahu wanda duk aka masa tambaya game da wani ilimi sai ya boye aljamahu Allahu bi lijamin min narin yawmal qiyama Allah zai sanya masa linzamin wuta a ranar tashin kiyama rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi an Abi Huraira wa ibn Umar wa Anas wa Abi Sa'id al-Khudri wa ibn Abbas wa ibn Amr wa ibn Mas'ud وجابر بن عبد الله وابن عبسة وعلي بن طلق وعائشة رضي الله عنهم أجمعين waɗannan sahabbai gaba ɗayansu sun ruwaito wannan hadisin daga manzon Allah Abu Huraira عبد الله بن عمر bin بن مالك أبو سعيد الخدري عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود جابر بن عبد الله sannan ibnu abasa aliyu bin talat da aisha kaga an samu sahabban manzon Allah kamar mutum goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da aka masa wata tambaya game da ilimi na shari'a ya ɓoye wannan ilimi a ranar alkiyama Allah zai sanya masa linzamin wuta sannan a iza shi zuwa wutar jahannama Allah shi kare mu kaga kenan hadari ne babba ga wanda yake da wani ilimi ya koyi da kuma wani hadisin har yanzu man katama ilman an ahlihi wanda ya ɓoye wani ilimi ya ƙi bayar da ilimin na ga waɗanda suka cancanta uljima yawmal qiyamati lijaman min nar wannan mutumin za a sanya masa linzamin wuta a ranar tashin kiyama don haka babu shakka wannan bambanci da ake sawa tsakanin annabawa da manzanni a ce annabin Allah shi ne wanda Allah ya masa wahayi bai umarce shi da ya isar da wahayin ba manzo na Allah ku ne wanda Allah ya umarce shi ya isar da wannan saƙo sannan manzo an ce ya yi aiki da saƙon da aka bashi sannan ya isar ga mutane su yi aiki da shi annabin Allah kuwa an ce ya yi aiki da shi shi kadai kar ya isar ga kowa wannan fassara ta saba ma ayoyin alqur'ani kuma ta saba ma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa me ke bambanci tsakanin annabawa da manzanni malamai suna cewa kullu nabiyyin rasulun ma'amurun bitabliq kowane annabi yana daidai da manzo yanda aka umarci manzo ya isar da sako haka nan aka umarci annabin Allah shi ma ya isar lakin al-irsal ala nau'ain sai dai isar da sakon Allah ya zo ta hanya biyu ta inda aka samu bambanci tsakanin annabawa da manzanni kenan wajen isar da sakon ya zo nau'i biyu a wajen wannan fassarar ma sai da aka sake samun saɓani tsakanin malaman sunna wanda anan ne wasu ke ganin kuskuren shekul islam ibn taimiyya ta irin fahimtar da ya ɗauka a cikin littafin sa Nubuwat mujallar na biyu shafi na ɗari bakwai da goma sha hudu shekul islam yana cewa fannabiyu huwa allazi yunabbi'uhu Allah wa huwa yunabbi'u bima anba'a Allah bihi annabi Allah ya bashi labari ya bashi wahayi ya saukar da shari'a yana ba da labarin shari'ar da Allah Madaukaki ya bashi فإن أرسل مع amralla idan aka ce ka isar da wannan wahayi ga wasu mutane. متاني ليبلغه رسالة من الله dan ya isar da wannan a matsayin saƙon Allah tabaraka wa ta'ala fa rasulun ya zama manzo wa amma idza kana inna ma ya'malu bi shari'ati amma idan ya zamanto annabin yana aiki ne da wata shari'a ta baya ba wata shari'a ce sabuwa ya zo da ita ba walam yursil walam ah, yursil huwa ila ahadin ba a aike shi ba zuwa ga wani walam yursal huwa ila ahadin yuballighu anillahi ah, risalatahu fa huwa nabiyyun wa laysa bi rasulin idan ya zamanto ba a umarce shi ya isar da wani sabuwar shari'a ba to wannan shi ake cewa annabin Allah ba mursali ba mursali kuwa shine wanda bayan an ba shi shari'a sabuwa sannan kuma yana isarwa ga mutane wannan ita ce fahimtar Sheikhul Islam Ibn Taimiyya. malamai ko suna cewa alqaulur raji fi hadhihi al-mas'ala anna rasula huwa man arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala bi shar'in jadidin ila qaumin kafirin wa mukazzibin Allah madaukaki ya ciro mutum ya bashi annabci ya bashi manzanci ya bashi shari'a sabuwa ya je ga wasu mutane kafirai ya isar da wannan saƙo gare su wannan shi ake cewa mursali Ah, don haka in ka dubi alkur'ani tun daga farkon farkonsa har zuwa ƙarshe in ana maganar an ƙaryata wani to galibi za ka ga ana magana ne akan manzanni a don annabawa suna aiki ne da shari'ar manzo wanda ya gabace su shi ko manzo yakan zo da sabuwar shari'a yakan yi aiki da shari'ar wani wanda ya gabace shi kuma yakan zo da sabuwa tashi ko ko a samu yayi kwaskwarima ma shari'ar annabin da ya gabace shi kamar misali annabi Isa wanda ya taho ya taras da littafin attaura amma sai ya yi ma shari'ar annabi Musa alaihi salam kwaskwarima kafin ya wato kafin Allah maɗaukaki ya ɗauke shi don haka manzo yakan zo da sabuwar shari'a kuma yakan yi kwaskwarima ga shari'ar wani manzo amma annabin Allah baya haka sai dai ya ci gaba da karantar da mutane akan shari'ar da manzo ya bari da haka wannan shi ke bambanci tsakanin annabawa da manzanni wanda malamai suke cewa wannan fahimta ita ce mafi inganci kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa aya ta suratul ma'ida wacce muka karanta inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun sai Allah yake ne yahkumu biha annabiyuna shi ko annabi Musa da aka bashi a taura din ai mursali ne waye yazo da littafin at-taura annabi Musa alaihi salam inda Allah yake cewa minhum man kallama Allah daga cikin manzanni akwai wanda Allah ya yi magana da shi shine Musa alaihi salam Eh, annabi Musa shi ya zo da littafin attaura amma Allah maɗaukaki da ya tashi magana akan annabawa sai ya ce ya hukumu bihan alladhina aslamu annabawa suna ta hukunci da littafin mursali annabi Musa alaihi salam na'am akan turo manzanni su yi aiki da shari'ar wani manzo da ya gabata amma ta inda suke bambanta da annabawa sukan yi kwaskwarima ma shari'ar wannan manzo shi ko annabin Allah sai dai ya isar don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulama warasatul anbiya wannan maganar hikima ce babba a cikin ta manzon Allah yana gaya masa habbai matsayin annabawa a da a yanzu malamai suke rike da shi da can idan manzo ya tafi ya taho da sabuwar shari'a da littafi ya karantar ya tafi saboda kada shari'ar ta ɓaci sai Allah ya dinga turo annabawa annabawan sai su zo Allah yana musu wahayi suna karantar da mutane akan tafarkin da Allah madaukaki ya dora su wannan littafi in wannan annabi ya tafi wani annabi ya zo kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam to yanzu daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu sauran annabin da Allah zai sake turowa duniya shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to bayan na tafi babu wani annabi amma al ulama'u warfatul anbiya malamai da za su zo bayan natifi su za su ci gaba da aiki irin wanda annabawa suke yi a bayan tafiyan manzanni a zamanin da kaga wannan shi yake bambanta annabin Allah da kuma mursali don haka yanzu malami a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke karantarwa cikin al'ummar manzon Allah a zamanin da kafin zuwan manzon Allah cikin banu Isra'ila malami a yanzu a da darajan annabin Allah ne Allah ya sa mun gane zamanin da kafin zuwa manzon Allah annabawa darajar su tana daidai da na malamai a bayan tafiyar annabi Muhammad saboda bayan tafiyar manzon Allah babu sauran annabin Allah bambanci tsakanin annabi da malami shi malami ba a yi masa wahayi amma annabawa a zamanin da ana musu wahayi amma aikin su guda ne manzo ya taho da shari'a da littafi ya tafi sai Allah ya turo annabi ya ci gaba da karantar da mutane wannan shari'a na manzon Allah to yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi babu annabin da zai zo a bayansa shi yasa manzon Allah yace la nabiyya ba'di sai yace al ulama warasatul anbiya to yanzu malamai su suke gadon kujeran annabawa a zamanin da don haka ba abin mamaki bane ka ji banu Isra'il suna cewa wannan prophet ne baka gani ko har yanzu zaka ji an kira sunan wani mutum sai a ce ma prophet saboda a tsarin su annabi shine wanda yake matsayin malami mai karantar da mutane duk da cewa darajin suna nan daban-daban shi yasa Allah madaukaki ya jera su a cikin wannan aya ta suratul ma'ida yana cewa inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil hadu na farko kenan sannan sai Allah ya ce warrabbaniyuna kaga mataki na biyu sai ce wal ahbaru mataki na uku ashe hatta malamai din a zamanin banu Isra'ila darajar su ba guda bane akwai malamin da yake darajan annabin Allah akwai malamin da ake ce masa rabbaniyun mai ɗora mutane akan tarbiyya sannan akwai al-ahbar wanda shi ake cewa hibr babban malami amma bai kai darajar annabi ba wannan duka tsari ne na wato yadda Allah maɗaukaki ya bar manzanci a zamanin banu Isra'il. Me aikin waɗannan Allah ce bi mastuhfizu min kitabillah saboda Allah ya ɗauki littafinsa a taura sai ya ba wa malaman nan amana a wancan zamani an ba su amanar tsare littafin Allah sai suka ci amanar Allah tabaraka wa ta'ala suka canza littafin yanzu da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ɗauki amanar kulawa da littafin da kansa don haka babu buƙatar turo wani annabin Allah illa iyaka malami in ya karantar yana darajan annabi a zamanin banu Isra'il Allah ya sa mun gane wanda shi ne abu na farko da ya kamata mu fahimta na biyu <clears throat> wannan aya dai da muka karanta ta a farkon karatunmu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ya ce manzanni daraja su ba guda ɗaya bace an fifita sashi akan sashi minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya yi magana da shi wa rafa'a ba'dahum darajatin kuma Allah madaukaki ya ɗaukaka darajan wani sashi wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun ba ma Isa dan Maryama hujjoji muka karfafa ma da'awarsa da ruhi mai tsarki me ake cewa ruhi mai tsarki saboda kirista suna kafa hujja da wannan aya saboda su a wajensu idan aka ce ruhi ana nufin rai wato rai na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ɗauko wani sashi na ransa ya sanya a jikin annabi isa fakana fihi babu qadasatillah saboda haka annabi isa yana da tsarkaka irin na Allah tabaraka wa ta'ala yadda ayar alqur'ani ma ta tabbatar ne me ma'anar ruhi rai Allah ko ya faɗa cikin alqur'ani wa ayyadnahu bi ruhil qudus wani rai ne mai tsarki shine rai na Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ƙarfafa ma annabi Isa alaihi salam wannan ya saɓa ma abin da alqur'ani ya karantar da mu ruhullah ba wai ma'anansa ruhul qudus da Allah madaukaki ya faɗa a cikin alqur'ani wa ayyadnahu bi ruhil qudus ruhi mai tsarki ba wai ana nufin ruhin Allah tabaraka wa ta'ala ba malamai da dama sun yi maganganu akan haka misalin su shine Muhammadu Aminu Shankiti a cikin Adwaul Bayan yana fassara wannan ayan yace huwa jibrilu alal asahi mala'ika jibrilu shi ake nufi da ruhi mai tsarki duk da cewa an samu saɓanin fahimta tsakanin malamai masu fassara ayoyin alkur'ani game da ma'anar ruhi mai tsarki amma abin da ya tabbata gaskiya shine ana nufin mala'ika jibrilu saboda wasu ayoyi na alkur'ani suna nuna hakan kamar misali aya ta suratul shu'ara wa innahu latanzilu rabbil alamin Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin lalle alqur'ani saukarwa ne daga wajen Allah mahaliccin talikai waye saukar da qur'ani nazala bihi ruhul amin ruhi mai amana shi ya saukar da alqur'ani ashe kaga ba Allah bane kamar misali kuma a suratu maryam aya ta goma sha shida wazkur fil kitabi maryama Allah tabaraka wa ta'ala yace ka ba da labari a cikin littafi game da Maryam jatumar annabi Isa alaihi salam idin tabadat min ahliha lokacin da Maryam ta tsallake iyalanta ta koma makanan sharqiyya wani waje da yake gabas da garin fattakhazat min dunihim hijaban ta riƙi shamaki wanda ke raba ta da ‘yan uwanta wato ta killace kanta a wani waje jatumar annabi isa Allah ya ce fa na ilai haruhana. sai muka aiko mata ruhinmu fatamassala laha basharan sawiya sai ya bayyana ga maryam a siffa na mutum kaga wannan yake tabbatar da ruhi ashe mala'ika ne ba Allah tabaraka wa ta'ala ake nufi da shi ba wa asbata annahu qawla tabi'in sannan Muhammadu Aminu amin shankiti da yake fassara wannan aya ya tabbatar da cewa wannan ba fahimtarsa ce shi ɗai ba fahimta ce ta magabata daga kan Abdullahi bin Abbas sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da Muhammad bin Ka'ab al wanda shi ma sahabi ne da al imamu Qatada da Atiyya da al imamu Suddi ar-Rabi'u bin Anas haka in ka duba littafin tafsirin da ake kiransa a tafsirin al-masbur littafin Dr. Hikmat Bashir mujallar na farko shafi na 192 da kuma littafin Sheikhul Islam Ibn Taimiyya da Qa'iqut Tafsir mujallar na farko shafi na goma. yana cewa qala jamahirul ulama akasarin malamai suna cewa innahu jibrilu alaihi salam mala'ika jibril shi ake cewa ruhi mai tsarki fa innahu sammahu ruhal amin Allah ya kira shi ruhi amintacce a suratu shu'ara wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihin ruhul amin wa sammahu ruhul kuma Allah ya kira shi ruhi mai tsarki kamar yadda zo a cikin ayar da muka karanta ta suratul baqara wa jibril kuma Allah ya kira shi da suna jibril wa aqada faslan fi zalika har ma yayi wani babi a cikin littafin nasa yana cewa faslun fi ma'ana ruhil qudus shaykhul islam ya ce wannan babi ya yi shi ne akan wato bayanin ma'anan ruhi mai tsarki sai ya ɗauko ayata ta suratul ma'ida ayata ɗari da goma ya kawo magana da Allah yake da annabi isa alaihi salam iz qala allahu ya isabna maryam udkur ni'mati ah, alayka wa ala walidatika iz ayyatuka bi ruhi alqudus ya kai isa ɗan maryama ka tuna ni'imar da nayi maka ka tuna ni'imar da nayi magatumarka marka tunda na ƙarfafa maka da ruhi mai tsarki ya kafa eh, hujja da wannan aya yana cewa mala'ika jibrilu Allah ya bashi sunaye da dama a cikin alkur'ani wakala yana cewa fa inna Allah ayyada masiha alaihi salam bi ruhil qudus Allah ya ƙarfafa ma annabi Isa ta wajen karantarwansa da mala'ika jibrilu kamar yadda ya faɗa cikin suratul baqara yadda muka karanta na آتينا kitaba الكتاب وقفينا من بعده rusul. Wa'ataina ataina isa na maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan da kuma waccan aya da muka fara karatu da ita tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa na Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus sai yace wa hadha laysa mukhtassan bil masih cewa Allah ya ƙarfafa mu annabi Isa da ruhi mai tsarki to ma'anar ruhi mai tsarki shine mala'ika Jibrilu kuma ba wai annabi Isa kadai ba inji Sheikhul Islam bal qad ayyada gairahu bizalika mutane da yawa Allah ya ƙarfafa musu da mala'ika Jibrilu alal misali a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafirai suka ɗauko wani salo na yaƙi ga manzon Allah mawaƙansu suna shirya waƙa na ɓatanci ga annabi Muhammad. Yaƙi ake ta salon waƙa, mawaƙa su rera waƙa na ɓatanci ga manzon Allah, wanda ana samu tun zamanin annabi kuma har zuwa yanzu. Zaka ji wanda zai shirya waƙa saboda ɓatanci ga malaman sunna. To a wannan lokaci, kafirai fitattun mawaƙa cikinsu suka shirya waƙa suna ɓata annabi sallallahu alaihi wasallam. suna zage shi suna aibanta shi kuma larabawa tsari na al'adarsu suna daraja al'amari na waka kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam larabawa ba su da littafi mai daraja kamar waka ta waka suke tarihinsu ta waka suke bayyana al'adunsu ta waka suke girmama al'amura don haka in aka ce wannan mutum mawaƙi ne to a duniya babu wanda ya fi shi daraja idan mawaƙi ya faɗi magana yanzu ta shiga ko ina a duniya sai suka gane ga wata hanya da za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam don haka suka shirya mawaƙansu suna aibanta manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabinsa da ake ce masa haffanu bin Sabit fitaccen mawaƙi ne kafin ma bayyanar musulunci ya shahara tun a zamanin jahiliya Allah maɗaukaki ya ba shi ilimi da basira na tsara waka iya kafin ya musulunta don haka kafin ma ya musulunta mutum ne babba sannan kuma fitaccen shahararre annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi hassan ya ce ya hassan ajib an rasulillah ya hassan bin sabit ka kare manzon Allah idan aka samu wani fitaccen mawaƙi ya tsara waƙan ɓatanci gare ni to kai kuma ka tashi ka shirya waƙa na kariya gare ni duk da cewa yana da kyau mu gane ba waƙa ne na kalangu ba kafin hassanu ma ya fara ya ce Allahumma ayyadhu bi ruhil qudusi manzon Allah ya ce ya Allah ka karfafa mu Hassan bin Sabit da ruhi mai tsarki wato Allah ka turo mala'ika Jibrilu ya ba mu Hassan bin Sabit gudummawa wajen shirya waka don kariya ga manzon Allah wani lafazi yana cewa inna ruhal qudus ma'aka ma dumta tunafihu annabihi yana ga ya Hassan bin Sabit ruhi mai tsarki yana tare da kai muddin za ka tsara waƙa ne don kariya ga annabinsa a don haka yasa zamanin sayyidina Umar wata rana Hassan bin Sabir ya tashi cikin masallacin Annabi yana rera waka sayyidina Umar ya ce bari ya ce wane kai wanda ya fi ka ya ce Allah yana bani gudunmawa da mala'ika Jibrilu a kan waka kuma na yi waka a wannan masallacin na manzon Allah baka isa ka hana ni ba wannan hadisi yana cikin riwaya ta al bukhari da Muslim in kana son labari ka dubi silsilatu sahiha mujallar na hudu shafi na 597 shekul islam ya ce wa inda nasara amma su kiristoci suna gani annal hawariyina hallat fihim ruhul qudus ba ma annabi isa kadai ba wannan ruhi mai tsarki wanda suke cewa wani yanki ne na ran Allah ya sauko ga malamansu almajiran annabi isa alaihi salam wa kadhalika indahum ruhul qudus a ah, hadasa fi jami'il anbiya a wajen fahimta na kirista suna cewa ruhi mai tsarki din nan ba wai annabi isa kaɗai ba ma yana shiga ga annabawa kamar misali idan Allah yana nufin ya tura manzo sai saukar masa da wannan ruhi na shi alhali kuma ba haka ba bane yake a sashin musulunci in ji shekul islam babi guda ya kulla yana bayani a kai a cikin littafin nan ya kawo aya ta ɗari da biyu na suratun nahali qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil li yusabbita na amanu wa hudan wa bushra lil muslimin waye saukar da alqur'ani ruhi mai tsarki wa ake nufi mala'ika jibrilu alaihi salam kamar yadda ya zo a cikin suratu shu'ara wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi kaga waccan aya ta suratun nahl sai ta yi daidai da wannan aya ta suratul shu'ara da kuma waccan aya ta suratul baqara Allah yana cewa qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika kaga cewa fa innahu nazzalahu ala qalbika shi yake fassara nazala bihi ruhul amin yake fassara qul nazzalahu ruhul qudus ashe duk abu guda ne mala'ika jibrilu Allah madaukaki yake nufi da ruhi mai tsarki don haka kuskure ne musulmi ma ya dauka wani yanki ne na rai na Allah tabaraka wa ta'ala ake nufi da ruhi mai tsarki ka duba da qa'iqut tafsir mujallal na biyu shafi na 94 mu ci gaba da karatun littafi malamin ya ce walakin ikhtalafu sai dai duk da haka bayan tafiyar annabawa bayan Allah matsaukaki ya turo manzanninsa sun karantar da mutane manzannin nan sun tafi Allah ya ce walakin ikhtalafu sai mutane suka saba ma juna faminhum man amana daga cikin mutane aka samu wanda ya yi imani da abin da manzannin nan suka kawo wa minhum man kafara daga cikin mutane aka samu wanda ya kafirce kaga an samu sabani tsakanin mutane bayan tafiyan annabawa wannan sabani shekul islam ya ce dama yana magana ne akan sabani wanda ya taho cikin alqur'ani <clears throat> wato an yaba makashi guda an kushe ma kashi guda shine shekul islam ya ce wannan magana da Allah ya faɗa hamdun li ihda ta'ifatain ana yaba ma <clears throat> ɗaya daga cikin sassan mutane kashi biyu wa humul mu'minuna sune waɗanda suka ci gaba da imani bayan tafiyar manzanni wa zammun lil ukhra sannan wannan magana kushewa ne ga ɗai sashin mutane waɗanda suka kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala bayan tafiyar manzanni don haka in kaga bayani game da saɓani a cikin alƙur'ani yana da kyau ka lura babu mamaki wannan saɓanin <clears throat> ba wanda Allah ya haramta ba ne kamar wannan magana da Allah ke yi saɓani ne wanda Allah ya halatta bayan tafiyar manzanni mutane sun kasu biyu wajen riko da da'awar manzannin kashi guda suka ci gaba da imani kashi guda suka bar imani kaga kenan aka samu saɓani tsakanin 'yan adam wannan saɓani haramun ne la halal ne ana yaba ma waɗanda suka ci gaba da riko da gaskiya ana aibanta waɗanda suka bar gaskiya bayan tafiyar manzannin Allah ya sake da misali <clears throat> wa kadhalika qawluhu hakanan cewar Allah madaukaki a suratul hajji aya ta tara. Allah ya ce hazani khasmani waɗannan mutane kashi biyu ne suke jayayya khasmani masu jayayya ikhtasamu fi rabbihim suna jayayya game da waye mahalicinsu su kuma har yanzu haka duniya take mutane na jayayya musulmai suna cewa Allah shine mahaliccin su kafirai kuma suna cewa la wasu su ce ga mahaliccin gunki wasu su ce a'a ga mahaliccin kaza haka dai mutane suka karkasu ko Allah ya ce kenan an samu kasuwa kashi biyu mutane sun kasu kashi biyu suna jayayya da juna fi rabbihim game da cewa waye mahaliccinsu to haka dai za su mutu waɗannan suna cewa Allah ne mahaliccinmu waɗancan suna cewa a'a gunki ne mahaliccinmu fallazina kafaru to idan aka tashi a lahira waɗanda suka kafurce ma Allah qutti'at lahum thiyabun min nari za a yanka musu kayan wuta a ɗinka musu yusabbu min fawqi ru'usihim hamim ana zuba tafasasshen ruwa ta saman kawunansu yusharu bihi ma fi butunihim wannan tafasasshen ruwa dalilin zafinsa yana narkar da abin da ke cikinsu wal juludu da fatunsu walahum maqami'u min hadid sannan suna da wasu wata guduma na ƙarfe wanda ake dukan kansu da shi a cikin wutar jahannama. <clears throat> kullama aradu an yakhruju minha duk sa'ilin da suka yi nufin za su fita daga wuta min gammin saboda bakin ciki u'idu fiha sai a mai da su cikin wutan da wannan guduma wa zuqu azabal hariq ana ce musu kudan dana azabar wuta azabar gobara kaga kashi guda kenan ɗaya kashin fa mai Allah ya ce inna Allah yudkhilu lazina amanu waɗanda suka yi imani kuwa Allah zai shigar da su wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar kaga Allah ya ce a duniya an samu jayayya kashi biyu waɗannan suna jayayya da waɗancan game da waye Allah to a lahira sai ce kafirai makoman su wuta masu imani makoman su aljanna kaga an yaba ma kashi guda an kushe ma kashi guda ashe jayayyar su ba haramun bace jayayya ce suka yi akan gaskiya wanda ya riko da gaskiya ya tafi aljanna wanda ya bar gaskiya makoma sauta al'aya ma'a ma sabata fi sahih duk da cewa an samu hadisi a cikin sahihul bukhari idan aka ce as-sahih alal itlaq ba tare da an jingina kalmar da wani malami ba ana nufin al-imam bukhari sahihul bukhari shi ake ce ma as-sahih wato yana nufin sahihul bukhari hadisin yana cikin kitabut tafsir hadisi na da 4743 shekul islam ya ce wa fi sahih hadisin eh, ma ma fi sahih alhali hadisin ba ma cikin sahihul bukhari kadai ba yana cikin sahihu muslim kamata ya a ce ma ma sabata fi sahihaini saboda hadisin bai tsaya kan riwaya ta al-imam al ba akwai shi a cikin sahihu muslim yana kitabu tafsir hadisi na uku da da uku. an abi zarrin hadisin abu zarrin gifari Allah shi kara masa yarda wanda kaisu bin ubad yake bada labari kana yuqsimu bi fiha qasaman abu zarrin gifari sahabin manzon Allah idan ya taho kan ayoyin nan na suratul hajji hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim sai ya rantsuwa da Allah sai ya rantse ma almajiransa sannan sai ya ce musu innaha nazalat fil yau yawma badar wannan aya ta sauka ne a dalilin waɗanda suka yi faɗa a ranar yaƙin badar waɗanda suka yi fito na fito kafin a fara yaƙi aliyu wa hamza wa ubaida bin haris waɗannan uku suna sashin musulmai suna sashin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka taho za a gwabza a yaƙin badar yaƙi na farko wanda manzon Allah ya yi tsakaninsa da ƙurashawa mutanen makka an taho filin fama <clears throat> kafin a fara yaƙi kafirai sun ja layi musulmai suna gefe annabi sallallahu alaihi wasallam ta sa aka samu sayyiduna ali da hamza da ubaida binul harisi waɗannan guda uku dukkansu ‘yan uwa ne na jini ga manzon Allah sayyiduna ali binu abi talib ɗan babban annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam hamza shi kansa babba ne ga manzon Allah Ubaida bin al-Haris al-Haris nan yana cikin yayun baban Annabi Muhammad wato al-Haris nan yana gaba da Abu Talib wanda shi yana gaba da Abdullahi mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Haris manzon Allah bai yi zamani da shi ba ya mutu tun a zamanin jahiliya amma dai yana cikin baffannin manzon Allah daga cikin ‘ya'yansa akwai Ubaida, Ubaida ɗin nan ya daɗe da musulunta, kaga kenan shi ma dan babban annabi ne kamar Ali bin Abi Talib kamar Ja'far bin Abi Talib don haka lokacin da aka zo za a yi yakin Badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da waɗannan guda uku wallazina barazuhum min quraish yace da kuma waɗanda suka yi fito na fito da su da larabci idan aka ce almubaraza shine fito na fito a zamanin da ake irin wannan salo na yaki ba yanzu ba a wancan zamani idan an taho za a gwabza yaki wannan sashi sun ja gefe waɗancan suna gefe guda za ku fitar da zaratanku waɗanda kuke ganin manya ne gwanin yaƙi ku turo su daga wannan gefe a tura ana kallon su su gwabza bayan sun gama a turo wasu hakanan kafin yaƙin ya caɗe lokacin da aka taho za a gwabza aka samu mutum uku suka fita ta sashin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna ali da hamza da ubaida bin haris والذين بارزوهم من قريش تساشن قريشاوا وطن دسو كي فتونا فتو دسو وهم سوني أتبا بن ربيعة da shaiba ya ce utba bin rabi'a wa shaiba bin rabi'a kaga utba bin rabi'a shaiba bin rabi'a wa da ƙani ne duk mutanen makka sannan alwalidu bin utba ɗan utba bin rabi'a wato mutane biyu suka fito wa da ƙani daga cikin su ɗansa yana ciki don haka su uku suka hito kuma dukkansu suna da dangantaka su ma da annabi Muhammad ta wajen kakanninsu ka duba siratu ibn Hisham mujallar na farko shafi na bakwai da biyu. Da kitabu tarih na Al'imamu imam Tabari mujallar na biyu shafi na hudu da arba'in da Da biyar. dalailun nubuwa mujallar na uku shafi na saba'in da biyu. al-bidayatu wan nihaya mujallar na uku shafi na hamsin da tara. ibn hisham ce sun kharaja utba bin rabi'a baina akhihi shayba bin rabi'a wabni hilwalid bin utba waɗannan mutane guda uku suka fito min utatil mushiriki suna daga cikin mafi tsananin ƙiyayya ga manzon Allah daga cikin mutanen makka kuma sun haɗa dangantaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wajen kakansu da ake ce masa Abdushamsi bin Abdumanaf domin in ka bi kakannin manzon Allah zaka tarar da Abdumanaf to daga kan abdumanaf suka hada dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba albidayatu wan nihaya mujallal na uku shafi na 273 hatta idza fasala min as-saffi inji ibn hisham yace lokacin da aka ja daga da ila mubaraza fa kharaja ilayhi fityatun min al-ansar sai ya zamanto al-walid bin utba eh, utba bin rabi'a yayi kira ya ce to ta ku Muhammad ku turo mana waɗanda za mu kece raini kafin a yamutse in ji wancan kafiri a turo waɗanda za a dan gwabza tukunna fa kharaja ilaihi fityatun min al-ansari salasa abin mamaki yana faɗin haka wasu yara ƙanana ne guda uku cikin musulman Madina yara ƙanana suka ruga a guje suka isa tsakiyar fili ta sashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkansu babu ɗaya daga cikin mutanen makka akwai aufu da mu'awwiz waɗanda su kuma wa da ƙani ne uwarsu guda ana kiranta afra'u wa rajulun akhar sannan mutum guda ana kiransa abdullahi bin rawaha wanda shi ma mawaki ne yana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan mutanen Madina ne suka iso tsakiyar fili ga mu mun zo waɗancan suka ce man antum ku ne suwa dan ba mu san ku ba Bakalu suka ce rahatun min al ansar wani wato gida ne daga cikin gidajen mutanen madina daga nan muka fito kalu suka ce malana bikum min hajatin ba mu da wata bukata gurin ku ku mutanen madina ne ku ja gefe mu muna so a turo mana yan uwanmu na jini wanada munadihim ya muhammad akhrij ilaina akfa'ana min qaumina ya muhammad ka fitar da waɗanda za mu gwabza da su daidai mu kai ka san waɗanda za su dace da mu ai amma ka fitar daga Qurayshawa kar ka fitar daga mutanen Madina annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kum ya ubaida bin al-haris to kai ubaida bin al-haris dan uwana ne fito kum ya hamza hamza fito kum ya ali sayyiduna ali fito waɗannan suka miƙe dukkan su ƴan uwansa ne na jini falamma qamu wa danaw minhum qalu man antum sun matso ko kuma su waye qala ubaida ubaida yace ni ne ubaida hamza yace hamza ne sayyiduna ali yace aliyu ne kalu sai suka ce na'am akfa'un kiramun lalle an turo daidai da mu mutane masu daraja bari mu fito a gwabza mu gani in ji kafirai da cika baki da'iman shi kafiri haka yake fa baraza ubaidatu bin al-haris wa kana asanna al-qawm bin rabi'a ubaida bin al-haris dinnan ta sashin musulmai sai ya zamanto shi ya kara da Utuba bin Rabi'a wanda kuma shi dama Ubaida bin Haris ya riga ya manyanta kafin ma a tafi wannan lokacin yakin dama da ne ba kamar Sayyiduna Ali da Hamza ba waɗannan matasa ne a wancan zamani to ya zamanto shi ya kara da wancan babban sannan Hamza ya gwabza da Shaiba bin Rabi'a Sayyiduna Ali kuma yayi fada da al bin Utba fa amma Hamzatu falam yumhil Shaiba an qatalahu ana fadawa fili nan take hamza Allah shi kara masa yarda ya kashe shaiba wanda yake fada da shi sannan wa amma ali sayyidina ali shi ma falam yumhil alwalid an qatalahu yana fara fada da alwalid nan take sai ya kashe shi to amma wancan da yake ya manyanta ubaida bin al-haris sai aka dauki lokaci suna fafatawa da wancan kafiri waqtalafa ubaida wa utba bainahuma darbayn wannan ya saru wannan wannan ya saru wannan kilahuma asbata sahibahu kowa ya ma uwansa rauni da ganin haka wa karra hamza wa ali bi fihima. nan take sayyiduna ali da hamza suka juyo kan ubaida saboda su bashi gudunmawa suna zuwa suka gama da shi utuba na wannan lokaci wahtamala sahibahuma fa hazahu fi ila asabihi suka dauki dan uwansu ubaida bin al-haris suka kawo shi cikin sahabbai a dalilin wannan jinya ya rasu in ka duba usdul gaba mujallar na biyu shafi na 356 don haka shi kadai ya rasu ta sashin musulmai amma ta sashin kafirai baki ɗayansu dukkansu sun mutu wato abin mamaki game da waɗancan matasa waɗanda suka zaburo suka fada filin yaƙi lokacin da kafirai suka ce a turo waɗanda za a gwabza waɗannan matasan in ka duba sahihul bukhari kitabul magazi da kuma sahihu muslim akwai labarin da abdurrahman bin auf ya bada yace lokacin da aka tafi yakin badar din nan inni fi safi yawm badar ina cikin sahu lokacin da yaƙi ya rincaɗe dama ai sun fito mutanen maka suka ce ba ku muke nema ba suka koma yara ne ƙanana to da yaƙi ya rincaɗe abdurrahman bin auf yace ce ah, izil tafattu ina waigawa gefe na fa an yamini wa an yasari fitiyani sai ga yara kanana a gefe na hadisas sin shekarun su ba yawa yan yara ne ƙanana. aufu bin al-haris al-khazraji al-ansari da mu'awwis bin al-haris al-khazraji al-ansari dukkan wa da ƙani ne ibn al-haris yara ƙanana ga suna a gefe na faka'anni lam amin bi makanihima abdurrahman bin auf yace ban samu nutsuwa ba saboda yara ƙanana a ce suna cikin wurin yaki haka ina ta tunanin ya zan yi in ɗabi yaran nan in fita da su saboda kada su samu raunuka kafin in yi magana iskala li ahaduhuma sirran sai ɗayansa na ga ya matso kusa da ni sai ce ya amma ya baffa kaga wannan shi yake gwada maka babu laifi ka kira mutum baffa ko ka kira shi baba alhali ba shi ya haife ka ba alhali kuma ba babban ka bane a filin yakin badar kuma hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim ɗaya daga cikin su sai ya ce baffa ya masa a hankali don kaɗayan ya ji sai na sai jiyo ni ina tunanin in ɗauke su in fitar da su sai yace min baffa ina jiyowa sai ya ce are ne a jahal cikin waɗannan kafiran ka nuna min abu jahal mana ne ina tunanin ɗauki yaro in fitar da shi yana ce min nuna min abu jahal fakultu sai ce yabna akhi tunda ya kira shi babba sai ce ya kai dan dan uwana fama tasna'u bihi in na nuna maka abu jahal me zaka yi da shi kala sai ce to barin gaya maka ukhbirtu annahu yasubba rasulullah ni ban sani ba amma an ban labari wai abu jahal din nan yana zagin manzon Allah to wannan labari da aka min ahattullah ina maka rantsuwa da Allah wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwa take hannunsa la in ra'aituhu in na ganshi yau la yufariqu sawadi sawadahu inuwata ba ta rabuwa da inuwarsa ba ma jikina ba inuwata ba ta rabuwa da inuwarsa hatta ya muta al-ajalu minna sai mu ya bar duniya ko shi ko ni in ji ɗan ƙarami fa ta'ajjabtu li zalika sai ce ikon Allah ni ko ina kokari in dauke shi in fita shi bayan fili ya gama magana na yi shuru ina mamaki waga mazani al'akar ɗin kuma sai dan mintine ni sai na matso yaya fa qala li sirra shi ma sai mun magana a boye wai saboda ɗayan shi ma ya ji yana ce min da Allah nuna min Abu Jahal na me za yi da shi sai ya bani irin waccan amsa da wancan ya bani da ya bani na ga shikenan sai na ce musu to ku dakata idan Abu Jahal ya kullu zan nuna muku shi ana nan ana cikin yaki lokacin da Abu Jahal ya bullo sai ya ce musu ala tara yani ba ku gani sai yaran suka ce wane ne cikin su kala sai yace sahibu kuma alladhi tasalani anhu hadha ga wancan da kuke tambaya akai shine kun gan shi can katon nan saboda Abu Jahal yana da jiki to shine Abdurrahman bin Auf ya ce ina rufe baki fa shadda alaihi mislas saqarain ya ce yadda kasan diran mikiya haka waɗannan yara ƙanana suka yi ma Abu Jahal da wannan ya tabbatar da maganar su gaskiya ce fabtadarahu bi sayfaihima saransa suke sukansa suke hadda ya faɗi kasan faɗa kuma irin na yaro sannan sarafa ila rasulullah yana faduwa ya suka dauka ya mutu sai suka to ga annabi sallallahu alaihi wasallam a guje ya rasulallah na kashe abu jahal wancan ya ce ni na kashe abu jahal wannan ya ce ni na kashe abu jahal faƙala sai annabi ya ce ayyukuma qatalahu to waye a cikin ku faƙala kullu wahidin minhuma ana wanda ya ce ni ne wanda ya ce ni ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal masahtu ma sayfakuma kun goge takobin ku ne ko kuwa yana nan da jinin sa faƙala suka ce la ba mu goge ba fa nadara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi takobin wannan ya duba ya karbi takobin wancan ya duba bayan ya gaba dubawa sai ya ce kila kuma qatalahu dukkan ku kun kashe shi amma duk da haka bai mutu ba a dalilin kisan nasu <clears throat> saboda me saboda yara ne kanana da saran su da sukan nasu bai kai yanda zai mutu ba yana kwance din sai ga abdullahi bin mas'ud ya zo wucewa ya ga abu jahal sai ya karasa shi ka duba albidayatu wan nihaya mujallar na uku shafi na 288 to amma ɗaya daga cikinsu da ake kira mu'awwiz wanda shine babban bayan sun gama gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake fadawa fili ya fada cikin jama'a lokacin da yaƙi ya rincaɓe su makatala yaƙi yake hatta kucila yau ma'izin shi ma rana aka kashe shi ya yi shahada ka duba al-isti'ab mujallar na farko shafi na 452 da albidayatu wan nihaya mujallal na uku shafi na 288 wannan matar uwarsu yadda ibn Hajari yake faɗa cikin al-isaba mujallal na bakwai shafi na 194 ka duba albidayatu wan nihaya da kuma الطبقات الكبرى لتافي ابن سعد مجلد أكشافي ندري هدود التسعين دبيو babu shakka matan nan tana da wata daraja na musamman uwarsu uwarsu guda ce ana kiranta afra'u sunan uwarsu afra'u bintu ubaid bin sa'alaba ibn hajar cikin al-isaba yace laha khisisa la tujadu li ghairiha tana da wani kyauta wata baiwa da Allah ya mata wanda duk matan da suka yi zamani da manzon Allah babu matar da ta samu irin wannan kyauta imra'atun sahabiya ga ta mace ce sahabiya bayan sahabiya ce laha sab'atu auladin tana da ‘ya'ya guda bakwai shahidu kulluhum badran ma'an nabi yara bakwai din nan gaba ɗayansu suna yakin badar dukkan su musulmai ne kuma duk sun halarci yakin badar haka nan in ka duba usdul gaba labari na dubu bakwai da ɗari ɗaya da hudu saboda haka babu shakka wannan wata khususiya ce ta musamman ga ita wannan baiwar Allah a shekul islam ibn ya ce, kaga kenan da Allah ya kawo magana game da waɗannan sassan mutane guda biyu waɗanda suke saba ma juna bi ma'ana khazani khasmani ihtasamu fi rabbihim kaga Allah ya yaba sashi guda ya kushe masashi guda Abu Zarri in ya karanta ayar sai ya ce ba wasu ake nufi ba illa sahabban manzon Allah a ranar yakin badar ka duba sahihul bukhari a hadisi na 4744 sayyiduna ali da kansa sayyiduna ali da kansa hadisin yana sahihul bukhari yace ana awwalu man yajthu baina yaday ar-rahman lil khusumati yawm al ni ne mutum na farko wanda zan durƙusa a gaban Allah a ranar alƙiyama saboda jayayyar da ya auku tsakaninmu da ‘yan uwanmu mutanen Makka. wato kenan saɓanin da ke tsakanin musulmi da kafirai sai Allah ya yi hukunci a kansa a ranar alkiyama kafin musulmi ya tafi makomarsa kafiri kuma ya tafi makomarsa wato sai Allah ya yi hukunci tsakanin mutane yadda ayar alkur'ani ta tabbatar haka nan hadisan manzon Allah suka nuna akwai hukunci da za a yi tsakanin mutane amma shekul islam ba wai yana ɗaukar ayan nan akan maganar sayyiduna ali da hamza da ubaida cikin sahabban manzon Allah waɗanda suka yi fito na fito da wasu daga cikin sassan kafirai a yakin badar ba akan su yake magana ba yana magana ne akan ita wannan aya tana magana ne akan umu duk sa'ilin da aka samu sabani tsakanin musulmi da kafiri ko tsakanin musulmi da musulmi a ranar alkiyama wani bai tafiya makomarsa sai Allah ya hukunci tsakaninsu ka duba fathul bari mujallal na takwas shafi na biyu. ibn hajar yace innal ayata idza nazalat fi sababin min al asbab ko da cewa ayoyin sun sauka ne a dalilin yakin badar la yamtani'u an takuna ammatan fi nadhiri zalika as-sababi ba abin mamaki bane ya zamanto aya tana aiki akan duk abin da yayi kama da irin wancan sababi ko a yanzu ne aka samu yaki tsakanin musulmi da musulmi ko tsakanin musulmi da kafiri wannan aya tana aiki akan wannan sabanin bi ma'ana a ranar alkiyama wani bai tafiya makomarsa sai an yi hukunci game da sabanin da ya shiga tsakaninsu Allah madaukake ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku za mu karanta wasu tambayoyi kuma yana da kyau jama'a su lura in na riga na karanta tambaya bai dace ka sake rubuto min wata tambayar kana so in ƙara bayani kuma akan wannan tambaya da na amsa ba idan muka ci gaba da haka to abin zai yi tare shi tunda tambaya ce sai ka jira babu mamaki karatu zai biyo kan wannan inda bayani cikakke zai zo a kan shi mai tambayar nan ya ce ya halatta a zauna musulmi da yake harka da kafirai yana cuta ma 'yan uwansa musulmi wato ya fi ƙaunar arna bisa musulmai ga 'yan uwansa ya kamata mu'amala da shi to duk mutumin da ya zama to yana aiki na fasikanci wannan mutumi daidai ne ka kaurace masa ba laifi ba ne ka duba alminhaj na al'imamu nawawi mujallar na goma sha uku shafi na ɗari da shida mai tambaya ta gaba menene hukuncin aboki da wanda ba musulmi ba mutum ya yi abota da kafiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusahib illa mu'mina yana sahihu sunan abi dawud kar ka yadda ka yi aboki sai mutum mai imani ba ma musulmi kawai ba sai mai imani a zahiri hadisi na biyu, haramun ne musulmi ya riki kafiri abokin mu'amalarsa bi ma'ana amininsa na kud da kud ka duba fatawar lajina mujallar na 26 shafi na 89 mai tambaya ta gaba ban yi sallar la'asar ba kuma magariba ta yi za a yi jam'i to zan bi su sallar magrib daga baya na yi sallar la'asar babu shakka akwai masu irin wannan fahimta cikinsu kuwa hadda shekul islam ibn taimiyya idan ka yi sallar la'asar ba ka tarar za a yi magariba kar ka tsaya yin la'asar ka bi wannan sallar idan an gama kar ka sake yin magariban sai ka rama la'asar yana majmu'u fatawa mujallar na 22 shafi na 106 sharaɗinsa ne idan mantuwa ce ta sa baka yi la'asar ɗin ba amma idan ka bar sallah da gangan har lokacin ta yi ta wannan mun yi bayanin cewa ba a ramata wanda ta ce fahimta mafi inganci mai tambaya ta gaba ya ce akan auren mazinata shin yaya ake yin istibra'i istibra'i ya samu bayani kamar kashi biyu mafi inganci shine bayanin da yazo cikin majmu'u fatawa mujallar na 32 shafi na 109 istibra'i shine mace za ta yi tsarki tsakanin jini biyu wato ta yi haila ta sake haila tsarkin da ya zo tsakanin jini biyu shi ake ce ma istibra'i mai tambaya ta gaba ya ce mahaifina ya rasu mahaifiyata tana da rai idan na gabatar da wani aiki kamar gina makaranta ko tuna rijiya da niyyar Allah ya ba su lada da wato ke cikin wannan aiki gaba daya wato a ringa raba musu lada to yaya zaman yin haka yake babu laifi wanda duk yayi wani aiki ya gabatar da ladansa ga mamaci matukar wannan aikin ya inganta a yi irinsa Allah zai ɗauki ladan ya kai wa mamaci yana cikin fatawar lajina mujalla na tara shafi na 27 mai tambaya ta gaba tunda ana samun sabanin fahimta akan maganar manzon Allah ko ana samun sabanin fahimta akan ayoyin alqur'ani babu shakka ana samu babu sabani akan ayoyin alqur'ani su kansu amma ana samun saɓani wajen fahimtar ma'anan ayoyin alqur'ani yanda zan fahimci aya ya to ba haka ka fahimta ba ana samun wannan sabani kuma in kaɗan yi haƙuri mun kusa ma mu isa wurin wannan na gaba ya ce muna roƙon addu'a yaran mu za su fara jarabawa Allah ya ba su nasara mai tambaya ta gaba ya ce ya halatta in yi a gyara wa mutumin da yana wato yin sallah ba irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba ya kamata in na ga wani mutum yana kuskure wajen sallah masa gyara ba ya kamata ba wajibi ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda duk yaga wata barna ya kamata ya gyara sai dai ita nasiha tana da sharuɗa kamar yadda ya gabata a cikin karatunmu na arba'una hadis ranar goma ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma mun yi bayani a kan sharuɗan eh, ladubba na nasiha guda bakwai lokacin da za ka yi nasiha ga ɗan uwa akwai buƙatar ka kiyaye waɗannan ladubba guda bakwai domin da yawa idan sun tashi gabatar da nasiha ga mutum sukan yi ta tsari na wato abin nan kamar aiban tashi a maimakon gabatar da nasiha yadda zai gane kuskurensa sai ya zamanto kuma an kushe masa yadda ba ma zai ɗauki nasihar ba wannan kuma ya ce idan mutum yana yana ganin alamar wani mugun abu ga makwabtansa amma idan ya musu magana sai su ce ya daina ya musu magana wato ya fita sha'aninsu yana shishige to ya zai yi ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa abin kashi uku mar'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi da harshenka kayi nasiha ga makwabcinka saboda wani abu mara kyau da ka gani ya ki ɗauka sai ka tsallaka ka koma mataki na ƙarshe ka kyamaci abun a zuciyarka tunda ya ki ɗaukan ka amma inda hali ka haɗa shi da wani wanda kake ganin zai iya masa gyara ya ɗauka na gaba ya ce ina son a taimaka min da addu'a Allah ya hore min abin da zan yi aure Allah ya bashi dukiyar da za ta wadace shi wajen aure wannan ko ya ce tambaya ta ita ce su khawarij musulmai ne babu shakka khawarij musulmai ne ta suna amma ‘yan bidi'a ta aƙida na gaba ya ce ina roƙon ‘yan uwa musulmai da su saka ni a cikin addu'o'insu domin neman yardan Allah Allah maɗaukaki ke saka mu cikin yardansa baki ɗaya wannan kuma ya ce mutumin da wato ya saki matarsa wato ya kai ga sun yi jayayya da matarsa sun samu saɓani har ya sake ta saki biyu to da aka je gaban iyayenta shi sai ya ce ba biyu ya yi ba matarsa ko ta ce saki biyu ne da wannan yake tambaya a kai yana da kyau mu gane da wanda ya ce na sake ki saki uku da wanda ya ce na sake ki saki ɗari da wanda ya ce na sake ki saki dubu ba su da bambanci saki ɗaya ne wannan ita ce fahimta mafi inganci ka duba alfatawal masriya mujallar na biyu shafi na 193 duk da cewa ina jin mun taba gabatar da amsa kamar haka idan magana ta je gaban alkali abinda alkali ya hukunta shi ne nan na gaba ya ce shin menene hukuncin wanda aka biya ma aikin haji amma wanda ya biya masa ba musulmi ba ne ah, babu laifi don ka tafi aikin haji da dukiyan kafiri Ah, makwara shine a ce dukiya ta haram ce to dukiyar haram don ka aikin haji da ita ba a cewa hajin ka bai inganta ba illa dai a ce hajin ka babu lada saboda inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba ka duba fatawar lajna mujallar na goma sha shafi na arba'in da uku shi kuma wannan yace ina so ka taimaka min da addu'a na wanda zan yi tsakanina da iyalina to sai dai in taya ka amma zai wuya in rubuta maka addu'a wanda ce please advise us on this hadith due to the fact that this hadith is one of the main syllabus of our children preparing for Islamic religious uh, knowledge examination. Uh, now, I could have advised you, but you forgot to write the hadith. yana so in ba shi shawara akan wani hadisi amma kuma ya faɗi yana son shawaran sai kuma ya manta bai rubuta hadisin ba na gaba ce ina neman taimakon addu'a don wasu al'amura da na sa a gaba jama'a suna da bukatu da yawa mu ma duka haka ne Allah ya biya mana bukatunmu don Allah ya ce don Allah don Allah ina so in je in ga iyaye na a taimaka min da addu'a kaga shi ma addu'a ne Allah ya nufe shi da zuwa mutane suna dunkule hannuwa a lokacin da za su ɗago daga sujuda wanda ake ce ma at-ta'jil lokacin da mutum ya sujuda zai miƙe tsaye sai ya dunkula hannunsa a ƙasa ya ce ina son sanin falalarsa ko ya inganta a ta'ajil yana cikin wato siffofi na sallah waɗanda aka samu saɓani a kansu dangane da yanayin ingancin hadisin da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana dunkula hannunsa ya dogara da su kafin ya miƙe in zai tashi a cikin sallah akwai hadisi amma hadisin an samu kace na ce a kansa wasu na raunata shi wasu suna inganta shi kaga kenan yana cikin babin wani irin sabani ikhtilafu tanawwu yana karkashin sabani wanda babu laifi don an samu tsakanin musulmi da musulmi sabani ne ta wajen fahimtar hadisin manzon Allah wani ya ce ya inganta wancan ya ce hadisin bai inganta ba saboda haka dukkan su kokari suke aiki da hadisin manzon Allah wanda ya ce hadisin ya inganta yana kokari ne ya koyi da sunnar annabi Muhammad wanda ya ce hadisin bai inganta ba yana kokarin nisantar da kansa da abin da bai tabbata daga manzon Allah ba kaga kenan kowa dai kishinsa shine riko da sunnar manzon Allah yana daga cikin nau'in sabani wanda babu laifi don an same shi tsakanin musulmai babu mamaki nan gaba bayanin mu ya taho inda za mu ɗauko hadisan mu yi musu fiɗa ta nan za mu gane sun inganta ko ko basu inganta ba ala kulli halin ba laifi ba ne saboda an samu wani yana ta'ajin wani baya yin ta'ajin. illa dai babu kyau ka dinga surkawa ko dai kana yi dindindin ko ko ba yi domin idan kana surkawa ya nuna kenan kana taraddudi shin ya inganta a'a bai inganta ba shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa akan haka hadisin mu na wancan mako me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ma ya ribuka Idan ma la ya ribuka to ya za a ka dinga aiki da abubuwa guda biyu wannan ya ce idan aka biyo mutum ciyarwa domin bashin azumin ramadan sai wani azumi ya zo ya zai yi misali wato kai ana binka bashin azumin bara baka biya ba azumin bana ya zo da yawa kamar littafin fikihu da muke da su zaka ga an ce idan mutum bai biya da wuri ba in ya sake a idan aka samu wani azumi ya wuce shi in zai biya sai ya cire mudu sai ya biya mudu guda a madadin kowace rana jinkirin biyan azumi bai sanya a yi wa mutum tara wannan shi ne mafi inganci me yasa saboda Allah maɗaukaki ya ba mu dama cikin alkur'ani ya ce wanda ba shi da lafiya ko wanda tafiya ta same shi a cikin wata Ramadan zai biya waɗannan kwanakin eh, da ya sha a wasu kwanaki Allah baraka wa ta'ala bai ayyana su ba tunda Allah bai ayyana ba ba laifi bane don ka biya bana ba laifi bane don ka jira sai baɗi ko baɗin baɗaɗa sai dai baka kyauta ba saboda bashin Allah bai kamata a ce an daɗe ba a biya ba illa iyaka amma a ce saboda baka biya da wuri ba za a maka tara sai ka fitar da mudu guda akan kowace rana na'am akwai wannan fahimta kwarai da yawa malamai suna da suna riko da wannan fahimta kuma zaka gani cikin littafin fiqhu amma hujja ta wallahi ba shi da inganci ka duba Sharhul mumti na Muhammad ibn Salih al-Usaymin mujallal na shida shafi na 451 idan mutum ya zo sallar maghrib ya samu raka'a biyu idan zai cika ta uku zai yi karatu a fili ko a asirce idan ya tashi zai cika raka'a guda da ya rasa kenan ko zai yi karatunsa a asirce fatiha kadai ka duba fatawa lajina mujallar na 32 shafi na 230 wannan ita ce fahimta mafi inganci matata ta matsa kan sai na barta ta yi karatun boko ni kuma ina son barinta amma ina tsoron ina tsoro saboda gurɓacewar zamani kar wani abu ya biyo baya don haka menene shawara a nan to almustasharu mu'taman manzon Allah ya ce wanda aka nemi shawararsa an ba shi amana ita kuwa amana daga cikin sharuɗanta malamai suna cewa akwai al-ihtiyat kafin ka amshi amana ya zama ka san abin cikakken sani kamata ya a ce ka samu malamin unguwanku wanda ya san ka zai iya baka shawara Eh, a kan ni in baka shawara wanda ban san cikakken halin da kake ciki da kuma irin ilimin da za ta yi ba ina ga nan ya kamata mu dakata mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim.